Hukumar zaben Najeriya ta sanar da ranar Asabar 23 ga watan nan Maris ta zama ranar kammala zaben jihohi shida da ba kammala zaben su ba na gwamnoni. Jihohin da sun hada da Adama, Filato, Kano, Sokoto, Bauchi da Benue. Muhammad Abdullahi Abubakar shine gwamnan Bauchi da ke jiran sakamako cikin waɗannan jihohi da lamarin ya shafa. Za a sake zaɓuɓɓukan nan a ƙaramar hukumar tafaɓalewa da wasu mazaɓu a faɗin jihar Bauchi da a sake fitowa kwai da kwarkwata a kuma yi zaɓuɓɓukan nan cikin lumana. Gwamna ya kike ji a ran ka daidai wannan lokaci da tun da wancan karon da aka yi zaɓe a jihar Bauchi an yi ne kawai kai tsaye aka sanar da kai ka lashe zaɓen nan mm. amma wannan zaɓe kuma aka ce bai kammala ba da ka ji wannan labarin ya ka ji a ranka. Eh to ni nakan danganta dukkan hidimomi na ga Allahu subhanahu wataala abun da Allah duk ya kaddara ni haka nake bin sa muna sa rai bi iznillah mutane za su fito kuma za su zaɓi jam'iyyar APC. Mai jami'an kamfen na manyan jam'iyyun ke cewa ne ga Bala Bello Tinka na APC da ke cewa hukumar zaɓe ta yi adalci kaga dai abubuwan sun zo da canji bana sosai da sosai ba kamar yadda aka saba a sauran zaɓuɓɓuka ba abun ya ba da mamaki kamar yadda muke tsammanin cin zaɓe a taraba da adamawa da bauchi winning apc za ta ci waɗannan jihohi har ma jihar kano amma kaga yadda abubuwan ya kasance in ana tunanin ana so a karɓe ne ba wai za a jira sai an je zango na biyu na zaɓe sannan a karɓi waɗannan jihohi ba da tun ana farko za a iya shirin abin abin za a shirya kuma a karbi wannan jihohi hukumar zaɓe kenan ta zama lallai tana da 'yancin kanta da a ce ana guiding ɗinta da ta yi declaring apc ta ci zaɓe a sauran wuraren nan buba galadima na pdp na cewa jam'iyyar su ke da galaba yana mai buga misali da kano in dai zaben fi sabilillahi za a yi sai dai in magudi za a yi duk zaben da yanzu ya fito da alkalma ya ce wata jam'iyya ta ci kano ba pdp ba rubuta ƙuri'ar aka yi aka yi amfani da ƙarfin soja aka yi amfani da ƙarfin gwamnati aka yi amfani da ƙarfin hannun 'yan sanda da 'yan sandan ciki. 'Yan takarar wasu jam'iyyu ma kananan jam'iyyu za mu kira su saboda sabbi ne sukan haɗa hotonsu da hoton shugaba Buhari saboda su samu farin jini. A da yanzu babu ma ɗan takarar ma ɗan jam'iyyar APC ma da yake haɗa hotonsa da na Buhari. Kai shi Buharin antifati nawa yayi ya je Imo ya ce kowa ya zaɓi abin da yake so. Me wannan ya je Ogun ya ce kowa ya zaɓi jam'iyyar da yake so inda ya sha duwatsu. Ya je Zamfara ya ce kowa ya zaɓi abin da yake so. To idan za a ladabta mutum a antifati activity Buhari ne mutumin farko da ya kamata a ladabta. Da ni ne nake shugaban jam'iyya da ya ga iyakarsa a jam'iyyace. Ba mamaki injiniya Buba Galadima irin wannan tunanin naka yasa kuka raba gari da shi shugaba Buhari. Eh, to wannan in shi ya gaya maka na yadda. Shi ya gaya mako? Ni dai tambaya ne ai. A'a tunda ni ban gaya maka ba. Shi ya sani ni na sani. To me yasa kuka raba gari? A ka tambaye shi. Ai shi ne babba. Kazalika sai batun dakatar da zaben a jihar Rivers inda aka samu hatsaniya da ta tilasta jingine batun zaben. Nasira da Mailika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.